إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو ديك وتر رمالانا هجرة من الله صلى الله عليه وآله وسلم wasallam daga Makka tana da shekara 1438 wanda ya zamo daidai da 27 ga watan mayu miladiya ta annabi isa alaihi salam idan ya tabbata tana da shekara 2017 kamar yadda muka saba a daidai wannan lokaci a irin wannan yanayi muna karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna fassara shi daidai gurgudo da yarenmu domin mutanenmu su gane muna fata Allah tabaraka wa ta'ala zai mana jagoranci a cikin wannan aiki da zamu aiwatar kuma kamar yadda kowa ya sani salo wanda yake na tafsiri bai cika canzawa ba yadda aka saba haka za a rinka yin Allah ya yadda a kullum muna faɗa cewa idan mun yi kuskure a yi mana gyara ta hanyar da ta dace idan aka biyo ta hanyar da ba ta dace ba ba lallai ne mu ɗauka ba kuma an muka je lahira zai wahala Allah ya kama mu tun da yin ba a bi hanyar da ta dace ba Hudu ila sabili rabbika kabil hikmati wal mau'izatil hasana ko da mu idan za mu isar da sako in ba mutum ya yi shakiyanci da yawa ba to zai wahala a sashi a gaba ko kuma ce za a sashi a tsinin kifiya amma in abinsa akwai shakiyanci akwai rashin kunya to dama bahaushe ya ce karen bana maganin zoman bana wata rana sai a ɗan sake hanya kaɗan su kuma dattawa sai su yi haƙuri ban da matsi eh, dama haka ne amma wani bai yi tsokana ba ba a sake hanya ba to idan an yi kuskure wannan wajibi ne a yi gyara ta hanyar da ta dace a ba da shawara ta hanyar da ta dace Allah ya sa mu gane kuma Allah ya sa mu dace a wace sura muka tsaya eh suratu gafir a suratu gafir muka tsaya ko da yake mai jan baki ya riga ya sauri ya faɗa cewa mun tsaya a suratu gafir amma ba mamaki kuma ba haka bane duk da kasancewa shi yake jan bakin a wace sura muka tsaya eh to mai jan baki yi kon gaba kon baya a wace sura muka tsaya suratu fusilat amma da kai kace suratu gafir ni kuma na rubuta alama mun tsaya a suratu fusilat a wace aya muka tsaya a aya ta talatin da tara ko kuma aya ta arba'in ina kyauta zaton za mu taki daga aya ta arba'in inda Allah ta'ala yake cewa innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina a jan baya na'am إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم بعد الأمر بالدعوة إلى الله تعالى bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da a yi kira zuwa ga addininsa, wa bayani uslubi da'awati bi zikri da la'ilin tauhidi wal da kuma bayanin da aka yi na hanyar da'awa ko hanyoyin da'awa ta inda aka ambaci dalilai na tauhidi da adalci, wa sihatil ba'asi wal qiyama an ambata mana cewa tayarwa ranar tashin alkiyama gaskiya ne sa'an na ranar alkiyama gaskiya ne haddada Allah ta'ala man yunazi'u ofi tilkal ayati wa dala'il saboda haka nan Allah zai yi gargaɗi ga waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah cewa Allah ba ɗai ba ne ko Allah yana da abokin tarayya ko manzo Allah da yake wa'azi ba gaskiya yake faɗa ba ko maganan da yake faɗi ba maganan Allah bane ko shi matsafi ne ko mawaki ne ko ba maganan tashin alkiyama balle a yi maganan wuta da aljanna ko a ce Allah zai yi hisabi a tsakanin mutane to Allah ta'ala zai yi gargadi ma waɗanda suke musun waɗannan abubuwa wa yuhawilu ilqa'a shubahati fiha zai yi gargadi ga waɗanda suke kokarin su kawo sabani dangane da fahimtar ayoyin Allah thumma nawwaha bi wasfi alquran amma a karke sai ya ƙarasa da bayanin sifofi na Alƙur'ani na hakika wa ana sanabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala alame sa'annan ya raraki manzon Allah annabinsa kuma maji daɗinsa a bisa raɗaɗin da yake ji min takzibi qaumihi yadda mutanensa suke ƙaryata shi wa amrihi bi an yasbira ala adahum kuma Allah ta'ala zai masa umarni da ya hakuri a bisa cutarwar mutanensa wa Allah yudiqa qalbuhu bi iradihim a risalati kuma za a yi ishara ga manzon Allah cewa kada ya damu don mutanensa sun kau da kai ga barin wa'azin da yake musu saboda Allah zai maganin su fatilka adatul umami ma al anbiya'i war rusuli wannan al'ada ce ta annabawan baya da manzanninsu da mutanensu dole sai an samu matsaloli iri-iri shine Allah ta'ala ya ce innal ladina yulhiduna fi ayatina lalle waɗanda suke kishige suke ƙetare iyaka cikin ayoyinmu la yakhfauna alaina ba za su taba ɓuya gare mu ba duk inda suka shiga muna ganin su kuma za mu iya kama su afaman yulqa fil nari yanzu shin wanda za a jefa shi a cikin wutan jahannama khairun amman ya'ti amilan yawmal qiyama daidai yake da wanda zai zo amintacce ranar takin alkiyama mala'iku suna masa rakiya zai shiga aljanna salun alun ba tare da matsala ba ba za su zama daidai ba amma i'malu ma shito ko masu ketare iyaka da barna ku yi aikin abin da kuka ga dama duk abin da kuke so ku aikata a wata kira'a i'malu ma shi'tum maimakon i'malu ma shi'tum saboda haka a ɗaya kira'an i'malu ma shi'tum ko aikata abin da ga dama innahu bima ta'maluna basir lalle Allah mai gani ne ga abin da kuke aikatawa innal ladina kafaru bi dhikri lalle waɗanda suka kafirce da wa'azi amma wa'azi a nan ana nufin alqur'ani lamma ja'ahum lokacin da ya zo musu to lallai sun yi hasara anan sai aka share jawabi an ce jawabin takadiri ne ana kaddara jawabin inna ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum lalle waɗanda suka ƙaryata alqur'ani yayin da ya zo musu to menene amsan sai Allah ta'ala ya dauko ta magana daban yace wa innahu lakitabun azim wa innahu lakitabun aziz ay azikru wa innahu adamiru yaudu ala zikr wa innahu lakitabun aziz la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid sai Allah ya ambata mana sifofi guda uku na alkur'ani mai girma don a gwada maka cewa alkur'ani sakon Allah ne ba maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bane ba kuma maganan wani ɗan adam ne ko aljani balle a ce maganan dabba ce wanda ta zo da wani abin mamaki a alkur'ani maganan Allah ne kamar yadda za mu gani saboda haka idan an koma da baya da farko aya ta ce innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina ay inna ladina yamiluna anil haqq lalle waɗanda suke kaucewa gabarin gaskiya fa yad'una al-kalama fi ghairi mawdi'in su ajiye magana a inda bata dace ba wa yuharrimuna wa yuharrifuna kalam Allah ta'ala kuma suna canza maganganun Allah wa ayatihi Allah da ayoyin Allah waɗanda suke nuni ala qudratihi wa hikmati a bisa ikon Allah da hikimansa Allah ta'ala ce la yakfauna alaina waɗannan ba sa ɓuya gare mu bal nahanu na'lamuhum lalle mu din nan mun san su ko a boye suke yi ko a bayyane don wani lokaci za a ga mutum ya fito fili ya gwada muku shi mutumin kirki ne amma kuma a boye za ku samu matsiyacin mutum ne to waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala ya san su yasa aka yi bayani wa annabi waɗanda za su zo wajensa su yi masa zaƙin baki amma kuma in suka koma gefe to sai su aikata barna wa idza tawalla سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم saboda fili yana ganin sa mutumin kirki ne naka ce ka ji tsoron Allah saboda mun samu labari ku ne ba kuka shirya abu kaza da kaza da kaza to akhazatul izzatu bil ismi Allah ya ce fa hasbuhu jahannam wala bi'sal mihad saboda haka dama akwai ire-iren waɗannan mutane abinda ake so shine in ka zo masallaci ka zauna kana sauraron wa'azi ana wa'azi wanda yake shiga jiki kana kabbara ko kana gida kai saboda tsaban wato imani ya karu to idan ka shiga cikin duhu ya kasance haka kake wato kana tsoron Allah kana cikin tsoron Allah eh in ma ka shiga cikin duhu ya kamata ce ka zubar da hawaye tunda babu wanda yake ganin ka tunda akwai sabatun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu mutane guda bakwai waɗanda za a je su a inuwar Allah ranar takin alkiyama ranar da babu inuwan sai inuwar Allah daga cikin mutane bakwai din nan akwai wa rajulun zakarallaha khaliyan fa fadat mutumin da yake fi kadai da ya ambaci Allah sai idanunsa suka zubar da hawaye saboda haka in kana kai kadai kana cikin tsoron Allah har kuka ma za ka yi in ka zo cikin jama'a nan ma kana da alaman tsoron Allah ana wa'azi kana kabbara ana wa'azi kana girgiza kai saboda yana shiga jikinka to kaga a koye da bayyane kana kokarin kwatantawa Hausawa suna cewa in ana son a gane halin mutum da gaskiya shine a lura da bakoncinsa a wani waje na 'yan kwanaki mutumin da ya tashi ya bar garin su misali kana zaune kana rayuwa a Bauchi baka taba tafiya ko ina ba to sai wata rana sai Allah ya kaddara zaka je ningi kai wata guda to a ningin nan baka san kowa ba kana ganin babu wanda ya san ka to da akwai wani dan leken asiri to ya kamata ya kafa maka ido ya gani saboda ningin nan ne za ka haɗu da mutane iri-iri za ka haɗu da baƙi za ka haɗu da 'yan gari za ka haɗu da 'yan mamaya za ka haɗu da 'yan ƙasa za ka haɗu da mutane iri-iri to mai yiwa inda kake ko kana hotel ne ko kana wani waje daman baka je da matanka ba babu kowa a wajen to a nan ne za a gane gaskiyanka kamar yadda malam bahaushe fala to amma a musulunci ba ma sai an tafi ningi ba ko an tafi wani wuri mai nisa ba ko kuma wani wuri a nan kusa ba a'a ko a cikin garinku za a iya samu wani a waje mutumin kirki ne amma a cikin gida mutumin banza ne wani a masallaci mutumin kirki ne yana jan carbi za a ga ya kufa yana jan carbi kamar ainihin wani waliyin Allah amma a ofis azzalumi ne wani za ka same ki a hanya kana ganinsa ka ga alhansa ka ce kai wato idan da za a kwashi 'yan aljanna waɗannan suna ne a sahun gaba amma a harkan siyasa sai ka samu maciyin amala ne ɗan yaudara ne maƙaryaci ne mai saba alkawari ne kuma maha'inci ne to abinda musulunci baya bukata kenan ana san duk inda kake ka kasance mutumin kirki Allah ya mu dace yasa Allah ta'ala ya ce innal ladina yalhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina waɗannan ba sa buya gare mu فنجازيهم بما يعملون بالعقوبة والنكال lalle za mu saka musu da abin da suke aikatawa da azabtarwa ko kuma da wahalarwa wa fi hadha tahdidun shadid kun cikin wannan aya akwai gargadi mai tsanani wa wa'idun sannan akwai kashedi wanda Allah ya mai karfi yaqtadi al wanda yake haifar da tsoron Allah da kuma yanzu shin wanda za a jefa shi a gidan wuta saboda barnansa saboda mulinsa khairun shi ya fi alheri yafi dacewa amman yati aminan ko wanda zai zo amintacce ranar takin alkiyama ana masa marakiya saboda tsaban gata yawmal qiyama hal sauyi man yulqa fin nari qasran wa qahran shin za su zamo daya wanda zai jefa shi a wuta bisa wulakanci da tilastawa li ilhadihi fil ayat saboda ƙetare iyakansa kan ayoyin Allah wa takzibihi li rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ƙaryata manzon Allah da yake yi wa man yakunu aminan yau qiyama da wanda zai kasance amintacce ranar takin alkiyama min al'azabi daga azaba ba za a wulakanta ki ba ba za a kaskantar da ki ba babu maganar azabtar da ki Allah zai sanya ki aljanna kai tsaye za su zamo ɗaya wannan ya dace da ayan da Allah yake cewa wato hali ya tsawe kin zai zamo daidai wa daida ko kuma ashabun nari wa ashabul janna yan wuta da yan aljanna za su zamo ɗaya ba za su zamo ɗaya ba kamar yadda zulmatu wan nur da ainihin dubbai dubbai da hasake ko kuma hakke masu yawa za su zamo ɗaya ba za su zamo ɗaya ba to haka wanda zai shiga aljanna da bambanci da wanda zai shiga wuta saboda wanda zai shiga aljanna yana cikin jin daɗi da nema wanda zai shiga wuta kuma yana cikin wahala da azaba Allah ya tsare mu to don haka wa hadha istifhamun bi ma'ana taqrir wannan ana neman fahimta ne amma ba sai an bada amsa ba don tabbatarwa ne wal murad abinda ake nufi annal mulhidina fil ayat da suke ketare iyaka cikin ayoyin Allah yulqauna fin nar za a jefa su a gidan wuta wa annal na biha waɗanda suka yi imani da ayoyin Allah suka yi aiki da ayoyin Allah ya tuna na yawmal qiyama za su zo amintattu ranar takin alqiyama fa hakumu ayyuhal uqala don haka ya kuma su hankali sai ku yi hukunci ayyul ne, afdalu wani hali ne yafi kuma kada ta hade sana Allah ya dada karfafa gargade lil kafara da kafirai gaba ɗaya bi qaulihi ta'ala da falin Allah maɗaukake ai ai malo ma to ko aikata abin da ka ga dama zaman kai wa'azi wa mutum idan ya ɗauka ki kenan bai ɗauka ba sai ka kyale amma ko ba zai hana kan an kwana biyu ka zo ka sake yin wa'azin ba saboda kai za samu lada kuma za ka kubuta amma idan ka bar wa'azi kwata-kwata to matsala ne kai ma zaka fada cikin matsala shi yasa ba a barin ba a barin wa'azi ko da ko ba aiki da wa'azi idan ba fahimci sirrin da ya sa ƙasan nan ta zauna lafiya ba to ya kamata a dawo cikin alkur'ani a daɗa karanta ayoyin alkur'ani a nasu yana daga cikin abin da yake taimakawa najeriya wajen zaman lafiya da kwanciyar hankali idan aka ɗebo rikici kamar Najeriya za ta tarwatse za ta lalace amma kuma sai ya ga allafa sai ya ga abin ya zama kabaru kana saboda me saboda yawan wa'azuzzukan da ake yi yawan karatun Kur'anin da ake yi ba kowace ƙasa ce za ka je ka samu a cikin wannan wata na ramadana mutane suna sauraron alkur'ani suna halattar wajen wa'azi ana taruwa wajen sallan aken ba a'a za ga waɗansu masu a inda suke suna mai abin wato kaman ainihin wato abin gadara ne da farko farko za a zo a taru sai a watsi sai an je goman ƙarshe kuma sai ga wani lokaci ana karanta ayin Kur'ani waɗansu suna kuka kuma da dama daga cikin su kukan na ƙarya ne eh kukan ƙarya ne malamansu za su zo su zauna suna karantar da su yadda za su fahimci addini to amma ina sai kowa ya tafi abin sa ya tafi saboda to ba su da matsalan wuta ba su da matsalan ruwa ba su da matsalan tattalin arziki irin namu mai yiwa akwai tsananin zafin rana ko da yake su masallacinsu da gidajensu duk AC ne saboda haka mutum yana sallah sai koma gida ya je rufe kofa in ya rufe kofa kawai ya kunna tilayi ya ta kallo sai a yi ta kiran sallah ma bai ji ba kuma shi ba mai turi ne irin namu wani kawai take away kenan ya samu gurasa ya ci ya dan samu nono ko madara gora daya dan karami ya sha kenan sai gobe in ya ga dama da ba in ya tashi ruwa kawai zai taki wato ya sha ruwa kawai zai sha ya dauki azumi saboda haka ba lalle ne ya fito ba sai fito wannan kaman ganin dama ne a wajensa to kaga suna da abubuwan ni'imomi iri daban-daban to sai wannan din ya shagalar da su yasa yan fitina ta taki sai kaga kalai wato ka ainihin wato kaman dare ne wanda yake mai tsananin duhu ka kifa illailil muslim kaman wani yankin dare ne mai tsananin duhu sai ga tana ta tafiya gobara tana ta tafiya ba ta karewa amma Najeriya sai an dauko rigima kaman za a raba Najeriya kowace jiha ta dauki yankinta sai ga duk abin ya riga ya wuce walan sai sun taso da rigima wane yana ce sai yayi wane yana ce ba zai yi ba ana ta wannan rigima sai ga bayan kwana biyu abu ya riga ya wuce to saboda me saboda wa'azin da ake yi duk da kasancewa da dama daga cikin wa'azin ba aiki da ke amma dai da ana ambaton Allah kuma an bari ana karanta alkur'ani kuma mutane da yawa suna sauraron alkur'ani abinda zai baka ma mamaki shine abinda annabi ya fala a cikin hadisin nan abinda yake tabbata kenan wata ramalana yana zuwa dama manzo Allah ya riga ya fada futihat abwabul janna wa gullikat abwabun nira wa suffidat shayatin an daure ɗanu. sai yasa zai ga kusan kowane masallaci zai ga nigogi sun cika masallaci eh wani ka ga ainihin kansa baya ma tsefewa baya aski ya dauko style irin na kasan America wani kuma wandon sa sakule yake saboda tsabon ma kunya wai ba zai sayi wando wanda zai ishe shi gaba ɗaya ba a'a da wani guntun wandonsa wani ma idan wandon ya sauka sai ga guntun wandon baki irin ne kazamin banza kawai amma ya zo cikin mutane yana ta barin abin da irin waɗannan suna nan da yawa to amma za a ga gashin nan an zo sun zo sun taru a masallaci eh, da wanda ba su aski sosai ya kamata su gyara to kaga an daure ke ɗanu shi yasa sai ga duk an dawo masallatai an zauna ana sauraron wa'azi dama in kaga mutum ya zo har zai saurari wa'azi to koda yana dan ganganci in an kwana biyu shekaru suka yi masa yawa zai dauki darasi eh da za a dauko maka majiginsa a lokacin da yake samartaka da lokacin da ya kai shekara 60 ko ainihin 55 mata biyu ƴaƴa 15 yana fama da ainihin rayuwa in aka gwada maka wato sai ka ce ya kamata ma Allah kawai ya sashi a aljanna haka saboda mai saboda ya tsaban yadda ya tagayyara yake jin jiki ya ɗauki darasi ina fata an gane saboda haka wannan yana taimaka mana kwarai da gaske yana rage mana bala'o'i iri-iri a bayan ƙasa Allah ya daɗa kare mu ya sa Allah ta'ala ya ce yi eh, maluma ke tun ku aikata abin da ka ga dama to amma wannan magana ba ta da daɗi eh, idan an yi wa'azi wa mutum bai dauki wa'azi ba ko aka baki shawara bai dauka ba sai ka ce to ka je ka yi abin da ka ga dama ai kaga ba alheri bane je ka kai abin da ka ga dama wato komai ya faru gare ka kai ka ja e imalu ayya ko aikata duk abin da uh, kuke so turiduna fi'la wanda kuke son aikata ki min khairin aw sharrin na alheri ko na sharri fa inna allaha alimun bikum lalle allah ya san abin da kuke aikatawa wa basirun bi a'malikum allah yana ganin ayyukanku wa mujazikum bi hasbi ma ta'malun kuma Allah zai saka muku da abin da kuke aikatawa in khairan fa khairun idan kun yi alheri a baku alheri wa in sharran fa sharrun idan kun yi sharri a baku sharri wa hadha wa'idun wa tahdid wannan gargadi ne da kashedi eh, sarafa fihi al-amra ila tahdid wato al'amarin sai ya mayar da shi kaman umunni yake bayarwa qala zujan shi yasa wani babban malami na luga yace lafzu i'malu lafzul am wa ma'anahu alwa'id da aka ce ku je ku aikata umurni ne amma a garkakin sa akwai gargadi mai tsanani thumma sa'annan abana sifata ulaikal mulhidin Allah ta'ala ya ambaci sifan waɗannan masu ƙetare iyaka cikin ayoyinsa wa jaza'ahum da sakamakon su faqala wa huwa aidan tahdid sai ya gargade su ya ce innal ladina kafaru bizikri lalle waɗanda suka kafirce da alqur'ani lamma ahun. yayin da alkur'ani ya zo musu innal ladina kafaru bil qur'an lalle waɗanda suka kafirce da alqur'ani lamma ahun. wa kazzabu bi suka ƙaryata alkur'ani mu'azzabun waɗannan ana azabtar da su halikun saboda halakakku ne yujazawna bi kufrihim ana saka musu saboda kafircin da suka aikata to anan mala ya ba mu amsa ya ba mu amsa kuma shala bi awsafin sala ah, bi awsafin salasa sana yanzu za a ambata mana sifofi guda uku lil na alqur'ani mai girma tambihan lil anzari wal uqul domin a jawo hankulanmu mu fahimci alqur'ani tunda da mun sani alqur'anu kalamullah alqur'ani maganan Allah ne yasa tarifin alqur'ani alkalamu kalamullah al-arabi al-munazzal على محمد بن عبد الله بواسطة الملك جبريل عليه السلام الملك جبريل عليه السلام القرآن مجانا الله لي كما تكين هرش العربي ولو سنة قال والعربي المعجز المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم أو المختوم بسورة الناس ولد دو من القرآن wasu suna su faɗi wani ɓangare ko wani ɓangare al'arabi da larabci aka saukar da alkur'ani sannan almujiz alkur'ani ga garba daune don ba wanda zai iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani duk larabcinsa ya zama masu koyon larabci a cikin alkur'ani suke makalewa su fake sai su koyi larabci nan sai aka ce almuta'abbalu bi tilawatihi alkur'ani ana bautan Allah da karanta shi saboda idan ka karanta ayan qur'ani kowane harafi guda ɗaya lada ne ba wai kowace aya guda ɗaya ba in aka ce kowace aya guda ɗaya ce to kaga ba za ka samu lada ba za ka samu lada da yawa ba amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da ba da lada ga duk wanda ya karanta harafi na alkur'ani amma ba za ka zo ka ce alif Allah ya baka lada don ka ce alif ba ko ka zo ka ce kaf Allah ya baka lada saboda kaf ba ko ka'un ko ke'un don ka wannan ka ce Allah ya baka lada ba a'a sai dai idan zaka karanta alhuruful huruful muqatta'a fil qur'anil harufan da aka ambace su Alƙur'ani. kamar wajen qaf kaga idan noman larabci ne zaka ce ƙaf. ko qafun yayin da yake koyarwa amma wajen karatun ƙur'ani ne ƙaf. akwai bambanci to kaga idan ka ce qafun sai dai a baka ladan koyarwa amma in ka ce qaf za a baka ladan ka karanta harafi ko ka karanta kalman alkurani kaga akwai bambanci haka wajen alif lam ko da ke akwai kira'an da suke faɗin alif lam sukan yanke shi ba sa hadawa amma yadda mu muke karatu alif lam alif kana karewa za ka shiga waccan alif lam mim daga mutum ya kare wannan ya shiga wannan wani kuma zai zo ya ce alif lam mim to waɗannan harufa guda uku akwai su a cikin alfabet na larabci idan ka zo ka ce alif ba za a baka ladan ka karanta qur'ani ba sai dai in kira'a kake yi shine almuta'abbadu bi tilawatihi sa'annan kuma lokacin da aka zo sallah abinda ake karantawa kenan a tsaye kafin ayi ruku'u kuma an fara da suratul fatiha an kare da suratul na a wancan tarihi da muka ambata alqur'ani ya zo ne cikin shekaru 23 ta hanyar mala'ika jibril daga wajen Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka wa innahu lalle fi alqur'ani la kitabun azim lalle littafi ne mabuwayi gagar badau ya gagari kowa ba wanda zai iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi sifa ta biyu shine ƙarya ba ta zuwa wa alkur'ani ta gaba gare shi ko ta baya ba za a iya kara wani abu a cikin alkur'ani ba kana karawa momi za su gane tanzilun min hakimin hame sannan alkur'ani sauƙeƙe ne daga wajen mai tsananin hikima sa'annan wanda ya cancanta a gode masa shine Allah wa al qur'ana lalle wannan alkur'ani da muke karantawa allazi yulhiduna fi wanda kafirai suke ketare iyaka cikin alkur'ani ko da yake ana fassara hatta wanda yake fassaran gangaci a cikin alkur'ani ana fassara shi a karkashin yulhiduna idan baka san abu ba to kada ka fassara shi yasa masu yin tafsiri in ba sani ba ba su je suka koyi yadda ake yin tafsiri ba to su ma suna daga cikin na yalhiduna fi ayatillah kun ga hatsari ne babba saboda za su rinka fassarawa ne bisa ganin damansu, su don tsaban kana jin larabci wannan ba zai sa ka je kai fassarar alkur'ani kai bai ba akwai littafai waɗanda ake karanta su akwai tafsirai waɗanda ake bibiyan su kafin a je a yi tafsirin alkur'ani kuma dole sai ka samu malaman da za su yi maka jagoranci a akan wannan waɗancan littafan da za ka karanta su su ne ake karanta su ake faɗin su wato littafai na ulumul qur'an ko kuma the book of quranic sciences waɗanda yake littafi ne ko littafai ne waɗanda suka kunshi ilimin Al-Qur'ani, a ciki ne za ka samu menene ma'anan qur'ani ya aka saukar da alkur'ani waɗansu ayoyi ne aka saukar da su da daddare waɗanne ne aka saukar da su da rana waɗansu ayoyi ne aka saukar da su lokacin bazara waɗansu ayoyi ne aka saukar da su lokacin hunturu waɗansu ayoyi ne aka saukar da su manzo Allah yana halin tafiya waɗansu ayoyi ne aka saukar da su lokacin da manzo Allah yake gida waɗansu ayoyi ne suka sauka da dalili eh, waɗansu ayoyi ne suka sauka babu dalili sa'annan waɗansu ayoyi ne ake kiransu makiyya waɗansu ayoyi ne ake kiransu madaniya waɗansu ayoyi ne ake kiran su al-muhkamat waɗansu ayoyi ne ake kiran su al-mutashabihat sa'annan waɗansu ayoyi ne wanda ake suke da al-ijaz na al-qur'ani waɗansu ayoyi ne amsalul qur'an waɗansu ayoyi ne aqsamul qur'an sannan kuma ya aka saukar da al-qur'ani hanyar wahayi ta yaya mala'ika jibril yake zuwa wajen manzon Allah da alkur'ani duk sai ka karanta irin waɗannan abubuwa da yadda aka rubuta alkur'ani aka tara ki lokaci guda a zamanin annabi da zamanin abubakar bin abi hafa, da zamanin usman bin affan sannan kuma da zamanin waɗanda suka biyo baya har ya zuwa alkur'ani ya zo ya bazo a duniya ko ina ana samun nuska na alkur'ani sa'an nan daga nan suwaye suka fara tafsiri yaya manzo Allah ya tafsirin ayan Qur'ani yaya sahabbai suka yi tafsiri sa'annan waɗansu madaris ne na ainihin tafasirai waɗansu madaris ne na alqurra suwaye alqurra'u sab'a suwaye alqurra'ul ashara suwaye alqurra al isna ashara Su waye al alhamsa ashara duk sai yi bincike akan waɗannan sannan bayan ka kare sai ka zo kuma ka ɗauko littafan tafsiri wanne ne za ka fara tafsirul jalalai ne saboda ya fi sauƙi ya fi arha rajul azan ila ma'anil qur'an saboda yana da sauƙi kifayatu du'a fa'i sudan fi bayani tafsiril qur'an na ke abdullah bin fole saboda kima yana da sauki daga nan kuma za ka ɗara ka je gaba da ya utawil fi ma'alit tanzil ko tafsirul khazin ko tafsirul bagawi ko tafsirin nasafi ko tafsirin al ko tafsirin al ko tafsir na ainihin almana ka je ka tura gaba kenan sannan ka je al sannan ka je ibnu kafir, daga nan ka je al ko mahasin tawil ko ka je ainihin ruhul ma'ali har ka je tafsirin ibnu jariri tabari sannan sai ka dawo kauyen kuma idan ka zo kauyen ku sai kuma ka kafa majalis na tafsiri yadda za ta zo kana tafsirin qur'ani shine wanda ake kyauta zaton wato ba za a samu ainihin kuskure ba amma idan mutum ya je karambani bai karanta waɗansu abubuwa ba ya je ya shiga tafsirin alkur'ani to shi ma zai fada cikin waɗanda suke ƙetare iyaka in bai fada cikin allazina kafaru ba to zai fada cikin allazina yulhidun zai fada cikin masu ƙetare iyaka Allah ya sauwake saboda haka wa innal qur'ana alladhi yulhiduna fihi azizun anil mu'arada lalle alqur'ani ba wanda ya isa yayi fito na fito da ayoyin alqur'ani aw ta'an ko kuma yayi suka cikin alqur'ani tunda dama an ce almanqulu ilaina bitawatur mun samu alqur'ani din nan ne ta hanyar me at-tawatur at-tawatur shine rututu ya za in ka ka karanta kulhuwa idan haka ne duk duniya an sani haka ne kana yin kuskure to za a gane kuskurenka to haka ma idan ka shiga can ciki sai ka zo kana karanta amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih ko kana karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ko kana karanta laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anaytum ko kana karanta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ko kana karanta inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar da sauran ire-irensu wanda za a shiga can ciki to a nan ma za ka samu kana yin kuskure waɗanda Allah ya ba su wannan ilimi za su gane cewa eh lalle ka yi kuskure kaga ba za ka iya shigar da wani abu cikin alkur'ani ba zai taɓa yiwuwa ba mani in an kulle aye alkur'ani Allah ya kange shi gabarin kowane irin aibe la ya ta'ata li ahalin an yati bi misli kuma ba wanda zai iya zuwa da misalin alkur'ani ko musailama da sauran waɗansu wanda suka kirkiri kwatankwacin alkur'ani to ka ji ma abin da ke faɗa sun kirkiri kwatankwacin alkur'ani kuma maganganun su ma babu daɗi ayoyin su ma ba su da kyau walaysa li ahadin an yuqtilahu min jami'i jawanibi shi yasa ba wanda zai iya rusa alkur'ani ta kowane bangare a duniya an samu masu ilimi iri daban-daban farfesa da emirator waɗanda suke da yawa masu ilimi da kaifin tunani da basira amma alkur'anin nan ya gagare su za a ga mutum duk lokacin da ya zauna zai rubutu ya rubuta littafai ba iyaka wasu shugabanni a yanzu littafan ma suke karantawa suke kwaikwayon ainihin waɗancan domin su gudanar da shugabancinsu amma alkur'ani ya gagare su kuma yanzu duk littafin da ka kawo ma bayani shugabanci ne ma karanta to mu za mu kwatanta da na alkur'ani idan bayanin tattalin arziki ne muka karanta za mu kwatanta shi da kur'ani idan bayanin zamantakewa ne muka karanta to za mu karanta shi na alkur'ani idan ma siyasa ce ka kawo mana bayani muka karanta to za mu karanta wato za mu kwatanta gidan ƙur'ani. don za mu koma da cikin Tun tunda dama kullum muna fada hausawa har yanzu ba su da kalman siyasa da hausa sai dai su ce yaudara eh, saboda 'yan siyasan yanzu aikinsu kenan yaudara eh amma ko akwai wanda zai iya fassara mana kalmar siyasa kalma ce ta larabci ce, ce, fassaran kalmar siyasa da hausa kalubalen ku hausawa eh ce, kalman fassaran kalman siyasa tun da min sasa ya so su siyasata kalmar larabci kenan fasasa bai zakal kalkalkali nan wa shiddata fa ya haɓaza min liman sha'a umdata إمام لرسول الله بدءا وعودة به يختم الذكر الجميل ويبدأ نادي كي كرنت ما أنسى في وانا وانيني واندي كي كرنت أبونا وانيني مالا بلامي يافيني كو أكي فلا نكنو نادي كما رديو بوچيني كو إناني سكسا أبونا جيم so saboda haka duk abin da kawo za a kwatanta da alkur'ani mu alkur'ani ya riga ya karantar da mu komai masu basira alkur'anin nan ya gagare su amma yan kana son basiran ka ta karu da hikiman ka ta karu to ka karanta alkur'ani yasa in ka karanta boko ka karanta alkur'ani sai ga kawaye muna son a samu likitoci waɗanda yake likitoci ne masu ayyuka ko masu fiɗa ko masu wato yin waɗansu abubuwa waɗanda suke da wahala amma kuma a samu mahaddatan alkur'ani ne makarantan alkur'ani ne a samu injiniyoyin ruwa su ma mahaddatan alkur'ani ne a samu injiniyoyin wuta lantarki kenan kuma a samu mahaddatan alkur'ani ne a samu ƙwararru akan harkan ƙasa na noma a samu su ma makarantan alkur'ani ne sannan masana tattalin arziki a samu makarantan alkur'ani ne to ba za a shiga wahala ba amma yanzu kun ga Najeriya idan aka tara mutane da yawa kamar mutum talatin ko arba'in aka yi kwamiti domin a kula da tattalin arziki yadda za a gyara akwai waɗanda kwata-kwata ba san alkur'anin ba akwai wanda kuma ya san alkur'ani zai kwatanta da iliminsa na zamani ya fitar da hanyar da za a samu mafita a cikin wannan matsali to amma wanda ba san alkur'ani ba su kuma sai su yi opposing ɗinsa sai su yi fito na fito da ke ba za a lauka ba shi yasa za a daɗe ana shan wahala ba za a samu kwanciyar hankali da natsuwa da saukan farakin kayayyaki su faɗi barkatai ko kuma su faɗi ƙasawar wasu ba sosai sai idan an dawo hanyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya taimake mu saboda haka lalle fi alqur'ani wa laysa li ahadin wato an yubtilahu min jami'i jawanibih wa la yukathibuhu kitabun sabiqin qabla kuma ba wani littafi da zai karyata alqur'ani wanda ya riga alqur'ani zuwa kaman at-taura ko linjila ko zabura ko suhufu ibrahim wa musa babu yadda za su karyata alqur'ani wala lahiqun ba'da ko kuma wani wanda zai zuwa bayan alqur'ani ya karyata alqur'ani ba zai yi ba ma'khuzun min an-naqs wa ziyada ba zai yi ayi kari cikin qur'ani ba ba zai yi ayi rage a cikin alqur'ani ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya alkawari inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da alqur'ani kuma wallahi lalle mu ne masu kiyaye shi wa innahu latanzilun min hakimin lalle alqur'ani saukakke ne daga wajen mai hikima shine Allah fi kawale. cikin maganganunsa wa af'ale da ayyukansa mahamudun fi jami'i ma ya murube kuma dole a gode wa Allah cikin dukkan abin da yake umarni da ki wa yanha an ko abin da Allah yake hanawa idan ka duba za ga duk abin da aka mana umarni mu aikata akwai amfani da alheri duk abin da aka ce kada mu aikata akwai ainihin barna da rakin mutunci a ciki yanzu ka dauki zina in aka ce an ba da zama a yi zina to ‘ya'yan shegu za su yi yawa kuma wallahi in ‘ya'yan shegu suka yi yawa wata rana sun ga dama sai su zo su tare kan hanya wani zai tare kan hanyar kuma ya yi rashin kunya a gaban kowa kai da kake shegen kaje kai ciki wa shegiya aka haifi wancan karamin shegen to shi zai tare ka ka zo ka ce ya baka hanya kai kana ganin tun da kai kai ciki wa uwarsa ta haife shi ai ɗanka ne ya kamata ya girmama ka ko to da tun da ƙaramin shege ne to a lokacin zai zama babban shege ci wato ƙaniyan babban shege ina fata an fahimci maganan eh tun da daman ai ya je ai ciki wa uwarsa ce ta hanyar da bai dace ba har aka haife shi to yanzu ya zo ya yi girma ya yi wuya shi ba zai rinka ganin wannan mutumi yana da mutunci cewa ubansa bane ba zai ga wannan ba shi yasa musulunci ya zo mana da aure yasa ya zo mana da al'amarin aure idan aka yi aure aka haifi yara to waɗannan suna ganin mutuncin iyayensu waɗanda ba su ganin mutuncin iyayensu ba su da yawa kuma waɗannan daman yan iska ne in ba su yi wasa ba wato in suka yi sakaci ba su tuba suka gyara halayensu ba to ranar tashin kiyama yan wutan hawuye ne kuma ba a hukunci bin Amma amma dai aka ce ba za a yi auren nan ba kowa ya je ya zina to za a yi ta haihuwan shegu to ko duniya za ta rikice dun ba za a zauna lafiya ba ba wanda yake ganin mutuncin wani ba wanda yake ganin wai wani kawunsa ne ba wanda yake ganin wai wani babbansa ne ko wani yayansa ne ko wata goggonsa ce ko wata ummansa ce har su yi masa magana ya saurara wallahi ba zai yi ba to ka koma ta ɓangaren abin da ya shafi abin maye idan aka ce to an ba da dama kowa ya sha abin maye shikenan ba zan zo zauna tafsiri din nan ba sai idan na sha wiwi ya mun katutu to ka san ko in ne na sha wiwi ya mun katutu sannan shi kuma mai jan baki ya je ya sha su kudaye Eh, shi ma ya masa katutu yanzu ya zauna za a yi tafsiri fi sabilillahi ko kuma a ce kajjara kun je kun sha burkutu Allah ya zauke to ai kaga duniyan ba za ta zauna lafiya ba zai idan na zo lan kankanin abu idan ya kufula ne to zan iya kallon ku ce tun daga dungun nan yayi nan Allah ya kyauta wannan shine tsari yasa Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da ya umurni akwai alheri da albarka duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana to lalle akwai fitina akwai sharri a cikin wannan Allah ya kare mu mashkuru min jami'i khalqihi kuma dole ne a gode wa Allah saboda me daga bangaren dukkan halittunsa saboda halittun da yayi da ni'imomin da yayi ala kasarati ni'ame saboda yawan ni'imomin Allah wa afdali da falalolin Allah wa in duniyai matallahi la tuhsuha duk mutumin da yace zai lissafa ni'iman da Allah ya yi masa to ba zai iya lissafi ba ko da kuwa kai kana ganin kai talaka ne kai ba kowa bane to akwai ni'iman da Allah ya yi maka sannan mai mulki akwai ni'iman da Allah ya yi masa mai kuli akwai ni'iman da Allah ya yi masa matalauci shi ma haka to malami shi ma akwai ni'iman da Allah ya yi masa So jahili fa ne shi ma akwai neman da Allah ya masa sakaci ne ya sa shi ya zauna cikin jahilci amma sai dai in an duba za a ga mafiya yawa jahilai a yanzu ba su da yawa saboda akwai hanyoyi na samun ilimi kaga wannan karatun da ake yi yana daga cikin hanyar samun ilimi wani bai zo ba amma zai saurara a na'ura to in baka yi sa'a ba kai da ka zo din nan sai baka mamaki yasa annabi da ya zo yana jawabi ya faɗi waɗansu kalmomi masu muhimmanci sai ya ce li yuballighi shahidu minkumul ghaib ya ce farubba muballagin au amin sami'in au farubba muballagin sau da dama za a ga wanda ake kai masa to shi zai fi fahimtar maganan daga wanda ya kai masa magana to shi yasa yanzu jahilan da ake samu ba su da yawa in mutum yana da rediyo yana zama a gindin rediyonsa wannan ba za a kira shi jahili ba to amma idan akwai rediyon baka lura da lokacin da ake sanya wa'azi za ka saurara ka amfana ba kai ba ka zama a wajen wa'azi kuma ba ka tambaya to wannan shine mutum ya zo ya abu sai ya ce to kun kurmin jahili ne amma zai wahala ko da mutane a ƙauye ne ka ɗauko mutum ka ce ya zo ya yi sallah kaga ya zo yana dungure irin na da can can da ake yi zai wahala kwarai da gaske to saboda haka ko da shi ma jahili ne akwai ni'iman da Allah ya masa don za ka samu idan jahili ne amma yana da ƙarfi kike nan sai a ta sa ya ta aikin wahala kai ko ba za ka yi aikin wahala ba to tun da Allah ya ba ƙarfi shi ma akwai neman da Allah ya masa ko ya kasance bai da tsoro kike nan duk inda yake akwai hatsari sai a rinka tura shi a wajen yana tsayawa ga shi katon jahili to kaga shi ma ya amfani ta wannan bangare sai dai an je lahira ne kuma zai yi bayani Allah ya kyauta wa ajalluha bi haqqin tanzilu hadha alqitab babban ni'iman da Allah ya mana shine ya saukar mana da wannan littafi alkur'ani sa duk bayanan da za a yi akan alqur'ani sai dai a yi ba za a kai karshe ba saboda maganan Allah ne yanzu haka ce ka faɗi muhimmancin alqur'ani a wajenka to ta ina za ka fara don ko ba ka aiki da alkur'ani idan damuwa ta dame ka ba qur'anin ne kake abin nan ba za ka mutum ya shiga damuwa yana so zai yi addu'a sai ga yana lalumo kulhuwa me yasa zaka lalumo kulhuwa ai saboda kana ganin muhimmanci da darajar alkur'anin ne kuma wallahi sai ka karanta kulhuwan sai a samu sauki wai karka dauka cewa wai sai allah alaramma ne zai zai karanta wani abu yayin mutsi mutsi baka ji me ya karanta ba ka dauka shine kadai idan yayi za a samu waraka ko za a samu biyan bukata wallahi ba haka bane sahaban annabi da suka zo za su sauka a wani gari mutanen garin suka ki karban su me ya faru sai suka koma bayan gari suka ya da zango sai Allah tabaraka ta'ala ya kaddara sarkin wannan garin sai kunama ta sare shi sai aka kawo duk maganin duniyar nan aka baki amma ina yana jin radalin hankalinsa ya take duk gumi ya karyo masa ya rasa ina zai shiga duk magungunan da aka kawo masa bai amfani ba sai wani ya yi tunani ya ce mutanen nan da suka zo bakin nan kuka ki karɓansu saboda ku ba ku karɓan baƙi to a je a ba su haƙuri don Allah a nemi ko akwai wani mai magani a cikinsu ya yi magani wa sarki da aka je kuwa aka samu sahabbai aka ba su haƙuri ko akwai wani mai magani suka ce kuwa akwai kaga da yake sahabbai ne sai suka yi haƙuri amma in irin mu ne ka zo ai ba zan saurare ka ba sai na murƙusa ka tukuna sai ka ta gayyara to amma kaga sahabbai su ba haka suke ba sai suka ce akwai to wane ne zai yi sai abu sa'idin al-khudri ya ce shi zai yi da confidence kawai ya ka aka gwada masa mara lafiya ne ya ce to amma fa ba zan masa wannan addu'a ba ni ba zan masa addu'a ba sai idan kun sanya mana wani abu sai za ku ba mu wani abu kuma ya haka ne don ya koya musu darasi sai kun sanya mana juhulan shi ne sai sarki ya ce ha wannan mai sauki ne za a sanyawa za a sanya muku za a baku nan abinda kawai ya karanta suratul fatiha fatiha kawai ya karanta yana gama karatun fatiha din yadda ka san an zare wannan raɗaɗe daga cikin wannan sarki sai gashi ya dawo hankalinsa wato ya dawo jikinsa ya naku sai ya ce to duk wanda yake kaunata ya kawo gudumawarsa ai yayi gaskiya yace duk wanda yake kaunan sa saboda haka duk wanda yake kaunan sarki to ya kawo mana sadaka masallaci eh ko ba ku gane ba eh saboda haka duk wanda yake kaunan sa ya kawo gudumawansa sai aka tara musu abubuwa ka ba su su kuma suka karba amma da suka je sai suka ce ba za su raba ba saboda me saboda akwai abin da suka san hukuncinsa akwai abin da suka yi ba san hukuncinsa ba sai sun je wajen annabi sun tambaya fa qalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wannan ita ce kaida suka je suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka baki labari ga abin da ya faru ga abin da ya faru manzo Allah ya ce ah, wannan abu yayi ya ce ku raba abinku kuma idan kun zo rabo nema ku bani wani kaso dama haka ne a to ku haka kawai za a karantar da ku ba wani kaso to alayya halin kaga anan ayi suratul fatiha kusan kowane musulmi idan ka same shi yayi fatiha ya zama wani abu ya faru shikenan kawai kai kundun bala ka zo ba sai kai a fili ba don kar kai a fili ma shi wanda bai da lafiya din ya ce da Allah fatiha ai iya fatiha to Allah ka karanta mun inda ban iya ba to sai kai ka a ɓoye kai masa addu'a an samu dace sai ka ga nan da nan ya warke to ran da aka zo ana ce maka to Allah laƙanin nan ka bani to ka ɓoye kayanka sai kai shiru ka ce Qur'ani ne kai ma ka karanta kawai ko ina ma ka karanta eh to wannan shine saboda hakan haka ce za a yi bayanin muhimmancin alkur'ani da falalan alkur'ani ko darajar alkur'ani ko amfanin alkur'ani da matsayin alkur'ani wallahi ba za mu iya gama ba tanzilu hadha alkitab fa huwa ni'matul uzma lalle alqur'ani ni'ima ce mai girma sa'annan kuma wa rahmatul kubra rahama ce wanda take gagaruma allazi bayyana lin nasi tariqal hidaya. domin alqur'ani shi yayi bayani wa mutane hanya ta ainihin kirya shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an hudan lin nasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan haka Allah yake sa'annan kuma wa arrafahum muhaddiran sabilal gawaya wa dalala ko za alqur'ani shi yake mana gargadi hanya kaza babu kyau hanya kaza akwai hatsari hanya kaza mumuna ne hanya kaza babu kyau don a kauce abu kaza yana da kyau ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku yi mu'amala mai kyau ku yi addu'o'i ku kyautata wa al'amuranku ku kyautata wa iyalanku da matanku ku kula da 'ya'yanku. ku yi abu kaza kaga duk alqur'ani abin da yake faɗa kenan to ma'ana sallahu ta'ala sa'annan sai Allah ya rarraki rasulahu manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alama yana min azal mushrike a bisa abinda manzo Allah yake fuskanta na cutarwan mushirkai wa ta'anihim fi kitabe da yadda suke sukan littafin Allah wa takdhibihim li risalati da yadda suke karyata sakon Allah wa amarahu bi sabri wa al'ada ala dawati nan yayi masa umarni da yayi hakuri ya tsaya ya tsayin daka duk irin maganganun da ake faɗa maka kana wa zikar ka bari in dai da gaske kake yi amma kana yi don neman suna ko don neman jama'a don ka faranta musu rai to bari za ka yi amma in dai kana yi don Allah to ko menene sai dai kamar yadda muka faɗa duk abin da za ka yi kai wa'azi da mutunci kai wa'azi da hikima kai wa'azi da basira ka jawo mutane zuwa ga addini ba ka kore su ba inda balarabin ƙauye da ya zo masallacin annabi ya yi fitsari sahabai suka ruhuwa kansa za su cinye shi maza Allah ya ce ku kyale shi saboda ba mamaki sai sun je sai ya juyo kuma ya ciccilla musu fitsari amma maza Allah ya ce a kyale shi suko sun hanko a sun taso gaba daya suna so su cinye shi to lokacin da ya kammala ya zauna sai maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa sahabbai ya ce su ɗebo ruwa su je su zuba domin ya koyar da su darasi tunda daman zama da manzon Allah alheri ne rayuwar manzon Allah alheri ne wannan yana daga cikin falalan da sahabbai suka samu shi kuma wani ya ya shawa ya ce alhamdulillah shi kuma wancan ya sai ya zo daman sabon zuwa ne ya zo ya ce rahamukallah sai aka gwada masa ai ba magana cikin sallah ba magana cikin sallah mutane suna ta kallonsa da wutsiyan ido wato kaman su make ka zan mutum yayi wani abu wanda yake ya dan saba misali yanzu muna tafsiri sai wayan wani ta yi ƙara to yana lura da fiskan mutane sai ga an kalle ki wani haushinsa yake ji wato ba domin akwai haske kuma a gaban malam ake ba da ba mamaki sai ya naushe shi saboda mai saboda ah, to an ce a kashe waya wai me yasa bai kashe wayarsa ba tunanin me yake yi to ire-iren waɗannan to wannan da aka zo bayan aidar da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ai ga yadda ake yi bishi a hankali wadancan da suka rufuwa kansa sai ya zama yana jin haushin su shi yasa yace ya Allah ka gafarta mun da Muhammad amma kar ka gafarta wa kowa bayan ni da Muhammad gani to Allah ka ji kai na ni da Muhammad amma kar ka ji kai kowa bayan mu to kaga yana jin haushin wadancan ne shi yasa aka ce wato idan za a yi wa'azi a yi cikin mutunci da kuma girmamawa to amma ana ba da haƙuri wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine Allah ta'ala ya ce ma yuqalu laka ba abin da ake faɗa gare ka illa ma qad qila li rusuli min qabli sai kwatan kwacin ka karanta eh sai kwatan kwacin abin da aka faɗa wa manzanni kafin ka zo inna rabbaka lazu magfiratin lalle ubangijinka ma abucin gafara ne wa zu iqabin alim kuma lalle ubangijinka mai tsananin ukuba ne saboda haka duk abin da aka faɗa maka to annabawan baya da manzannin baya su ma an faɗa musu irin wannan kuma sun yi hakuri kai maka hakuri shine zancen kawai kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bi kaman wasu ce suke wa junansu ce kowa idan ya zo mai wa'azi ne ko annabi ne ko manzo ne ku ce masa abu kaza shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya ce wa manzon Allah yayi hakuri sai aya ta gaba mai Allah ya ce walau ja'alnahu qur'anan ya'jamiyan laqalu laula fussilat ayatu a'jami wa arabi قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Zo saboda haka ya Rasulallah idan kana wa'azi ma waɗannan mutane, suka ɗauka alhamdulillah in ba su ɗauka ba suna faɗin baƙaƙen maganganu ka kwantar da hankalinka don Allah ya baka daraja wanda har abada ba za su iya kamo ka ba zanen wannan darajar da ya baka na littafi alkur'ani wanda aka yi bayanin la ya sai ya min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid to qur'ani ne wanda aka yi shi da larabci cikin fasaha to ga aya ta yi karin bayani a ajami wane ne a ajami arabi shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka bada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukkure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh